masu sauraro barkamu da yau talata talatin da ɗaya ga watan Maris dubu biyu da ishirin karfe biyar da minti talatin. Gungu Muhammad Ɗantani ke gabatar muku labarin. Damuwa ga al'ummar Agadas biyo bayan killacewar da aka ma wasu masu aikin garake su talatin bayan sun fito daga Yame makon da ya shuɗe za ku ji bayanin shugaban da'irar. yaya za a kulawa da yara a wanga lokacin cutar coronavirus wasu ma'aurata sun samu dubara za mu ji wani magidanci dalilai da dama ke haddasa kamuwa da cutar mafitsara ga mutane da dama amma ana iya kauce masu a cikin rahoton musamman na shirin yau za ku ji bayanin Dr. Ila Alasan. To madalla yanzu kuma sai a gyara zama a sha labarin dalla-dalla. A jiya Litinin an sake samun halin kamuwa da cutar coronavirus a ƙasar Nijeriya. A rawaitar wata sanarwa da harabar ministan kiwon lafiya ya wallafa bisa ga kafar talabijin ta ƙasa. adadin waɗanda suka kamu da cutar kuma aka tabbatar sun tashi mutum 27 a cikinsu uku sun mace waɗanda suka kamu da cutar baya bayan nan akwai wata mata 'yar asilin ƙasar chadi mai shekara 27 da kuma wani ɗan asalin Madagascar mai shekara 69 da wasu mata biyu 'yan shekara 57 da 52 sai kuma wani namiji ɗan shekara 54 dukansu suna rayuwa ne a nan yame hukumomin batun kiwon lafiya sun ce an ɗauki ɗawainiyar marasa lafiyan kuma yanayin ƙoshin lafiyarsu na kan daidaito. kimanin masu aikin garake 30 'yan asalin kwamin ɗin timiya cikin jihar agada da suka fito daga yamai makon da ya shuɗe an killace su a wata cibiyar killace masu ɗauke da alamun cutar a can anguwar ta da lafiyar ta agades wannan killacewar ta sa mazamna anguwar cikin damuwa ga bayanin da shugaban tawagar jagorancin musamman na birnin agades yawa anise karim Bisa dalilai na tsaro mun ce ganin cewa ya mai an samu masu cutar mu ma za mu bincike ga mutanen da suka zo daga ƙetare za mu killace su mu tabbatar da cewa a cikin su ba wanda yake da ko wani abu a nan sai kowa ya je ga harkokinsa daga nan inda aka ɗauko su al'umma ta kwantar da hankalinta don lafiyar su ne suna can cikin gini katange bayan cuta ba su ratsa katanga gaskiya mun ɗauki duka matakan da suka dace domin kawo jami'an tsaro domin tabbatar da cewa waɗannan mutane ba za su fita waje ba kuma mutanen da ke waje ba za su je wajen su ba sai dai jami'an kiwon lafiya da aka ba izini kokowa da cutar coronavirus a cikin jihar talabiri gundumar tera ba ta rungume hannuwa ba dr isa umaru shugaban asibitin garin ya bayyana wa wakilinmu bukari kanda ayyukan da tawagar tasa ke gudanarwa bisa matakan rigakafin ga fasarar bayanin nasa Da yake har yanzu wannan cuta ce da bata da magani, kun bata da rigakafi, kenan dole mu kyautata kariyar kanmu da kanmu. A hana ɗaukar motar haya, hatta masallaci mamunan tera ba a sallah a cikinsu. Mun yi wani zaman taro tare da firefe da malamai, mun kuma kara jaddada wannan sakon dai. Na biyu, an ce mutane su yawaita wanke hannayensu. Na uku an hana taro. An kafa ƙa'idodin shiga likita, za kuma ƙara duba su. Kwamitin kiwon lafiyar da muke aiki tare na taimaka mana sosai wajen wayar da kan mutane da kuma wajen tsabtace muhalli. Kenan mun ce kuma za mu duba waje inda ko da mun samu masu ita sai mu kai su mu aje su a can. Da ƙarshe sai mu ce ma jama'a babbar kariya ita ce mu bi ka'idodin nan da hukumar Nijar ta ɗora. Tun da aka bayyana shigowar cutar coronavirus a cikin kasashe makwabta, cibiyoyin kiwon lafiya CAC na gundumar Gaya cikin jihar Doso sun ɗauki matakai domin kare al'ummominsu da kuma jami'o'in kiwon lafiyar kamar misalin csc na kwamitin ɗin karkarar Bengu. Major Idrisa Gay ya ma wakilinmu Fadal Adu ƙarin bayani. Ya zama dole gare mu da mu wayar da kanun mutanen mu. ga kuma rashin isasshen labaru. Kenan sai da na taso da kaina na zo nan kasuwa domin wayar da kanun mutane akan irin illar da ke tare da ita wannan annobar. Abubuwan tsarin da ke gare mu a gidan likitar mu su ne. Euh, Muna amfani da abin liƙe hanci da safofin hannu da shalkin nan na goge hannayen mu bayan kowace dubiya. Tunda ba wanda yake lalle a tsare ko ba yayin wannan cutar ba mukan ce ma jama'a su riƙa wanke wanke hannayensu bayan kowane motsi da ruwa da sabili. A gaida fanta da fasara, a dalilin bala'in coronavirus, mahukuntan ƙasar Nijar sun ɗau matakin rufe makarantun boko kuma aka hana shiga ko fita daga birnin Yame domin kulawa da yaransu a wannan lokaci wasu ma'aurata sun samu aikin da za su baiwa yaran tsawon wuni kulawa da yaran abu ne mai mahimmanci a cewar Sani Ayuba wani uban ɗalibi. ga fasarar kalamin nasa. Yara biyu gare ni, kuma da yake filinmu yana da ɗan girma muna shuka kayan lambu da su a ciki. Wajen karfe goma haka sai mu ɗauki littattafan mu kuma ga babban allo sai mu yi karatu. Wajen karfe sha biyu kuma a yi abinci sai mu shiga kallon tele. In kuma sa su kwanan rana. Da maraice kun sai su yi wasa a cikin fili. Abin lura a nan shine a hana su liƙe ma tele kudda kudda kuma yawan wasa da telefon da su tablet. Gaskiya ba abu ne mai sauki ba. Da safe wani bi ina da aikin yi, amma da yake yarjejeniya ce tsakanina da mai ɗaki na akan kulawa da yaran. Kenan dole sai in bar wasu ayyukan na biro. Kayan zaɓe da dama aka ɗauke kuma aka kacancana wasu. aika-aikar wasu mutane ɗauke da makamai kenan 'yan takara ko kuma shugabannin rumfunan zaɓe aka gudu da su ga zaɓuɓɓukan 'yan majalisa a ƙasar mali sun fuskanci tashin hankali na tsaro a wasu wurare na tsakiya da kuma arewacin ƙasar abokin aikinmu na studio 80 a ƙasar mali sai ku kajigo ya aiko muna tsaraba a kai 'Yan takara shida ne ake zaton ƙungiyoyi masu makamai sun sace a yayin wannan zaɓe a cewar hukumar sanya ido kan zaɓuka da mulki na gari a Mali a cewar shugabanta Ibrahim Hassango. Akwai wuya a bada ƙarin haske kan waɗannan sace-sace a wannan hali amma duk da haka shugaban 'yan adawa Sumaila Sise da aka sace a ranar Laraba da ta gabata a yankin Yafanke na hannun waɗanda suka sace shi a riƙe shi tare da wasu 'yan rakiyarsa na yakin zaɓe har yanzu a cikin yankin Yafanke wani shugaban rumfar zaɓe an sace shi da rana a Boni yankin mafi wasu masu makamai sun lalata kayan zaɓe na wata rumfa a Kidal Dakarun Sema sun hana wasu masu sa ido shiga rumfar zaɓe a cewar hukumar sa ido ga zaɓuka cikin yankin Segu wasu majiyoyi na cewa ayyukan zaɓe an dakatar da su a Suba da kuma gundumar Belen. A gaida mumin ada da fasara Lissafin ma'aikatan gwamnati da na'urar biometri a ƙasar Niger za a ƙara wa'adin gudanar da ayyukan a cewar shugaban ayyukan. A faɗarsa kuma kimanin ma'aikata dubu ɗari da suka yi ritaya da masu samun tallafin alawus na gwamnati a yanzu haka ana nan ana lissafin su inda mutum dubu ɗari biyu da hamsin aka yi kiyasin lissawawa. Tawayar talfo Adama Dawaki, tawa Abdulrazak Abani tambaya a kai ga abin da ya faɗa. Mun yi dukkanin ma'aikatu kama daga ma'aikatar shugaban ƙasa da ta firaminista da majalisar dokoki da duka sauran ma'aikatun ministoci da duka likitoci da dukkanin ma'aikatu masu kula da fannin ba da ilimi don manan ne mutanen suka fi yawa. Yanzu haka mun shiga sauran garuruwa tun ƙarshen watan janvier. Mun yi jihar Tilaberi amma ban da Walam da Filinge su sai daga baya idan mun dawo. A yanzu haka muna da mutane dubu ɗari da ishirin a cikin ma'ajin bayananmu daga cikin mutane 250 da ya kamata mu cika. Kenan za mu iya cewa mun ci Mun fara kirgin nan tun hudu ga watan Nuwambar. Ya kamata kuma a ce mun gama kamin karshen watan Mars. Amma da wannan lattin da muka yi, musamman saboda matsalolin nan na tsaro da kuma ka'idodin rigakafi da annobar coronavirus, kenan dole sai mun canza salon aikin mu Kenan muna sa ran a kara mana kwanaku. Nan gaba idan za ku albashin ku. sai kuna cikin ma'ajin zamanin nan. Tunasarwa lissayin na biometri ranar 4 ga watan nuwamba 2020 aka soma shi kuma zai kwashe watanni shida manufar ita ce a san adadin ma'aikata waɗanda suka yi ritaya da masu samun tallafin alawus da gwamnati ke badawa a ƙasar niger whatsapp facebook da sauransu game da yawaitar girkinsu a wanga zamani masu amfani da su na barin labarun kansu da kansu bisa shafuffukan Tattarawa da yin amfani da wa'annan labarun na bayyana batutuwan tsaro a shimfiɗar duniya. Almuktar Saini, mashawarci a shafin web kuma ƙwararre a safarar shafuka ya bayyana muhimmancin kare bayanan ga fasarar bayanin nasa. sai ana samun Jimlar sakamako ne da kuka yi ta hanyar amfani da kayan kimiyyar kwamfuta ko kuma kimiyyar dijital kenan kuna da salular ku ku loda wata mahaja ku hauda ta ku kafa wani adireshi ku ba da sunan ku da sunan mahaifinku lambar ku duka waɗannan bayanai ana iya ɗaukar su rumbun bayanai rumbun bayanai abu ne na sirri ta ra'ayina ya kamata a kare shi a matakin farko domin kare rayuwar wani yara ta da haka ne kariyar farko na na rumbun bayanai ku ne da kanku ku yadda kowa ba zai kai ga are shi ba yana da muhimmanci misali in ɗauki wayar ku cikin dakikoki biyu zuwa uku dasa mahajar ku ta whatsapp zan shiga sirrin rayuwar ku kwamfutar ku ku barta ba ku rufe ba za ku je waya kafin ku dawo zan shiga in yi muku illa in yi abin da na ga dama kenan kariyar farko ku ne da kanku. Barka dan uwa kana lahiya. Ke yar uwa, me ya same ki yau? Dukkin bikin dabir ce haka. Haba, ki ce kamar baki ji labarin da ya shigo a gari. Wani labari kuma? Cutar nan da ya mamaye kasashen duniya baki ɗaya wanda yake nan yana kakkashe mutane. Ya shigo a nan ga cikin kasar mu. Oh, kina zancen coronavirus ko? Ke dai kika samu sunan shi. To wai ke biki san da cutar nan? To lalle cutar nan akwai ta a garin mu. Amma wai baki san da za ki iya kare kanki da ita ba? Ban sani ba yar uwa, ba ni labari. To da farko dai likitoci sun ba da shawarwari kamar haka. haka yawaita wanke hannayenki da ruwa da sabili ko ki samu wannan abin da ake ce ma gel hydroalcoholic ki goge hannunki da shi idan za ki tari ko atisha ki taro hannun rigar ki sai ki a ciki sannan ki sake wanke hannayen naki ki kula da kin bar kimanin mita ɗaya tsakanin ki da sauran mutane ki daina yawan taɓa idanunki hancinki da ma bakinki ki bar kusantar dabbobin da ke raye idan kuma kin taɓa su ma to ki wanke hannayen naki ki tabbata kin dafa abincinki da kyau kafin ki ci ki kuma tsaftace wajen girkinki da kayan aikin ki ki bar yawo idan ba da dalili ba ki bar kutsa kanki a cikin taro haba yar uwa ya kike son in yi da armin diyata ke ki rufa ma kanki asiri da ke da iyalanki ki tuna da lafiyar haka ne fa wannan babban albishiri ne ni ma zan je in waye mai sauran yan uwana kai Wannan saƙo ne daga Studio Kalangu tare da ban hannun ma'aikatar ministan kiwon lafiya. To madalla yanzu kuma sai rahoton na musamman. Dalilai da dama ke haddasa ɗaukar cutar mafitsara musamman ma a rishin tsaftar makewaya. Hawa Usman ta firanta da Dr. Ila Alasan jami'in kai agaji na gaggawa ga zubin firar tasu. Mata na shiga makewayi a gida kuma zai iya zamantowa makewayin na jama'a ne. Wai ko akwai wasu matakan da ya kamata a ɗauka domin guje ma cututtuka? Dalle concession. Cikin gidaje na inda za ku ganin iyalai da dama wuri guda kuma ban haya hudu ko uku na jama'a na abin da ya kamata a yi shine na kula da waɗannan ban haya tare da Grezil ruwan Jabel da ya kamata a sa lokaci zuwa lokaci amma ba kowace rana ba a yi shi akai-akai yana taimakawa kashe kwayoyin cuta da ke iya janyo cututtuka ga mutane. To idan wajen taro ne, ya ya kamata a yi? Cikin bukukuwa nan gaskiya ban haya na jama'a ne, cikin birane ban haya ne na jama'a ya kamata a kauce musu, kaucewa waɗannan ban haya sosai. Haka kuma hanyar kula da waɗannan matsaloli shine ma na ƙa'idodin gini. Lawancin lokaci ba a sani ba domin ban haya ya kamata a sa karo na musamman domin ban haya. Kenan shine ya kamata a yi domin yawanci za ku ganin cikin gidace kawai siminti ne ake sanya sanyawa na zai zama wajen yaduwar cututtuka idan kuka sanya faifan karo da ƙasa da kuma katanga zai taimaka wajen kula da waɗannan cutuka wankewa da kyau sosai kun san sanya ruwan jabela yana kawar da cutuka sai kuma yin amfani da su yadda ya kamata ina ganin zai rage haɗarin kamuwa da waɗannan cututtuka ba ci ba gani to sai kuma waɗanda ba su da halin yi irin waɗannan makewayun na zamani don wani gurin ma ƙasa za ku gani to su taya za su iya tsabtace wajen nasu Yana dawowa ga abu guda tsafta ce ko da ban haya ne da aka gyara zai taimaka wajen rage yaduwar sauro da wasu kwarin da ke iya daukar cututtuka. Kula da sanya ruwan jabel na taimakawa wajen kashe cututtuka. Hakika babu haɗari guda na amfani da irin waɗannan ban haya da na zamani mai da wuraren ban haya wurin dauda bai da kyau domin kuna sa kanku cikin haɗari da kuma abokan zamanku. Haka abun bakin ciki ne kenan idan haka ne sai a jeli likita a nemi magani. Tuma da lamar sauraro duka duka abin da ya sauka kenan ni dan badan da arlit malamin mangungu da kuma isaka sai ni daidai da ta sai kuka ji mu da sauran ma'aikata baki ɗaya nake muku sallama a nan a ci gaba da sauraron shirye-shiryen studio kalangu a futa lafiya studio kalangu adifa tare da alternative fm lamba gomiya tar da tara da digo hudu a zander. tare da gaskiya fm lamba tamanin da tara da digo biyar a maradi tare da sarauniya fm lamba ɗari da biyu da digo ɗaya a kyota tare da banfere fuma lamba tasa'in da tara studio kalangu